bankin raya afirka zai kashe zanzurutun kuɗi sama da euro miliyan biyu don bunƙasa kogunan jama'ar hadeja da kuma na komadugu yobe bankin na ɗaukan wannan mataki ne duba da yadda matsalar sauyin yanayi ya shafi madatsun ruwa a wasu daga cikin jihohin arewacin najeriya musamman na calawa da tiga a jihar kano da hakan ya karantar da ruwan da ke zuwa jihohin yobe da borno da kuma hakan ke shafar rayuwar al'ummar yankin tuni ma har wasu ƙwararru daga ƙasar australia sun iso nan najeriya don tunkarar wannan aiki gadan-gadan ministan albarkatun ruwan Najeriya, injiniya Suleiman Hussaini Adamu ya min karin bayani. Bankin Raya Afirka da haɗin gwiwar wasu suka haɗa kuɗi euro dai miliyan biyu da wani abu bayar wanda za a yi bincike a fito da wasu muhimman ayyuka wanda zai raya zai zama da kama dubu yobe wanda ya shafi jihohi shida Kano, Jigawa, Yobe, Borno, Bauchi da Plateau. da wannan shine a fito da ayyukan da suka shafi harkar noma da wasu bukatu wanda za su inganta turayyar jama'a da ke wannan Dr. Hussaini Hassan na hukumar Arewa maso gabashin Najeriya ƙwararre ne kan sha'anin koguna. Aikin nan daga sama za a somo shi. Akwai ruwa a tafki da yawa waɗanda suka kwanta a ƙasar Jigawa, waɗanda suke kwararawa a gonaki waɗanda ba amfani da su. Akwai abin da ake kira taifa grass wato kacalla kenan ya biya taushe wuyoyi da dama wanda wa'annan ruwan za su zo. Ya kamata ai yanyanke wa'annan kacallin domin ruwa samu gudana zuwa wa caji ta hanya mai sauki sa'annan akwai makwantar ruwa wanda muka yi kididdiga daban-daban daban wuyoyi wanda suke ba wa ruwa fadamu sun kai ɗari biyu da hamsin abin da ya kama daga gogaram zuwa malam fatori to za a zaɓi kaman hamsin daga cikin wannan ɗari biyu da hamsin ɗin mu duk mun san su a yi musu abin da ake kira speedway and water conservation structures idan aka yi su za su tare ruwan da har wani ruwan shekara zai sake kewayewa ruwa ya same su. Wani rabin Muhammad G. Abdullahi shine kwamishinan ruwa na jihar Bauchi. Ta fannin ruwa shine hanya kadai da za a inganta mana rayuwar saboda daman mu manoma ne. To kuma noman nan hanya kadai da za a inganta ne. farfaɗo da wayannan kogunan haɗe da jama'a da kuma dugu yobe. Gwamnatocin mu na arewa maso gabas na nan suna shirya gwamnatin musu haɗa kansu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.